فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ka jeho mana wani ɓangare na sama a kanmu ya hallaka mu in ka kasance mai gaskiya cikin abin da kake ikirari